Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwa jiki, Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. An samu bullar annobar wata cuta da ba a san kanta ba a gidan Dugus da ke ƙaramar hukumar dutse na jihar Jigawa. rahotanni na nuni da cewa cutar ta kashe kimamin yara hamsin. Abin takaici kuma lokacin da aka samu ɓulla annobar wannan cuta, mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a kan lokaci ba. Bugu da ƙari kuma babu asibiti a wannan gari. Za mu ji ta bakin wasu mutanen wannan gari da 'ya'yansu suka kamu da cutar. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya yi tattaki zuwa gidan Dugus inda ya zanta da wasu iyaye da suka rasa 'ya'yansu a sakamakon wannan cuta. Salamu alaikum sunana zurgali ne gidan dukus. Wallahi hali sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda al'amuran abin da ya faru da Asalin abin da ya faru zazzabi ne mai zafi tunda a lokacin da yaro da ya fara kwanciya a haka da yamma ya kwanta muna dan taba jikinsa muna ji da zafi shi ne muka je muka gudu gudu muka je muka kai asibiti mafi kusa da mu nan a wani gara to muka je nan bayan an sallamo mu an masa allura an sallamo mu muka zo aka bashi wannan magani dan ya muka je jikin da sauki san dare jikin ya sake dawa bayan nan wahe gari shi mun ne muka tafi laraba daga laraba shi ne aka tura mu gai aka ce mu je gai mana tsatsin jini to mun je ni can ma an yi tsatsin jini nan muhimmi aka ba mu magunguna da allura aka zo aka dawa aka ci gaba da masa a hanzu bai warware ba sosai shekara sana zai kai shekara ɗaya da rabi tun daga watan babbar sallah muke ci gaba ake ci gaba da wannan al'amuran wannan cuta kuna da alƙalman da yaran da suka rasu a yanzu muna da alƙalin yara sama da hamsin dai wanda suka rasu wallahi ni dai a yanzu kai kawo asibiti nan ma har gajiya ne ce masa bari mu zuba Allah idanu saboda mun bar da kuɗi ya fi naira dubu ya fi naira dubu goma sha biyar a kai iya abin da muka dana hidi ya mu samu kawo mutum talatin haka dai a kwance yanzu dai Allah da ikon sa Allah ya kawo mana da abubuwa gaskiya ba sosai kamar yadda abin ya ba mu zafi kuma ya ba mu tsoro kamar kamar kwanaki ba sunanki Khadija Malama Khadija yanzu wani hali ake ciki haka yaro daga ya kwanta kalausi sai ya tahi da zazzabi eh kahihe amai ke ke na yaran ki guda nawa ne ni yaro na ɗaya ne dama yayi zazzabin ne yayi zazzabi ranar sa biyar da zazzabi Allah ya mara su tuwon yaran nan ta kwanaki da ake cewa an samu guda arba'in da hida ina ga su ne na farkon rasuwa ta kansu ta fara to a cike fama da jinyarsa jinyar su yadda na fama da ita daga kwana biyar matsayin zuwa rasuwar sa hede ka kwantar hede ka tayar daidai ruwa mutum baya iya sha sai ka dura masa a zo matsayin koko haka kunu duka mutum baya iya ci sai mai da ya gamu da zazzabin nan asibiti aka kai nan laraba aka je laraba ake ganin kamar an samu sauki ba a samu ba sai aka mai da hinan wangara sai ake cewa laima ce haka danhi ne lokacin aka samu maganin danhin aka dura masa to duka dai ba a samu sauki ba a ƙarshe kuma allah ya mar da suwa sunana abdulaziz an ce akwai wata cuta da ta bullo wata ta shafe ka eh gaskiya ta haife ni dan kaga wancan yaron mai kira na na kan yi asibiti ya kai so shida ya da farko zazzabi suke ta fama da shi mai zafi sai tari suke ta fama da shi za ga yaro kuma yana kashi hallo gaskiya idan abun ya faru idan kana da dan kuɗi za ka yaro asibiti in baka da himma za ka nemi rance a gurguje ka asibiti in ka iya kokarin ka ka ga dai na kai so shida da Allah ta mutum na karshen na kai suka ce jinin ya sauka da suka ba ni magani to da nisa a hidan samu afuwa ko bayan haka ma'aikatar lafiya ta aka kai mata report sai ta kokari ta zo ta dan agaza mana suka ba mu maganuka suka mana suka yaran allurori an ce kaman ba ku da asibiti a nan garin haka ne eh gaskiya ba mu da asibiti tun da yanzu ka da kuɗin kana da kuɗin maganin ma kuɗin babur din ma da zaka je shi aiki ne dole sai ka nemi babur to daga nan ake dan samun matsala wani lokacin yala baya suna haruna abdurrahman akwai maganar bullar wata cuta da har yanzu watakila eh, ba a ma san sunanta ba insha Allah wannan ta faru a mu. saboda na kai yaro na akalla ya kai sau hudu laraba na kuma kai ne laraba ne laraba zango sannan na kai kuma shiwangara ita kuma shine karamar hukumar mu shine kuma yanashin gurin hukuncin mu da aka ya fara wannan alamun ciwo wannan ciwo ya fara da zazzabi mai zafin gaske da ciwon kai hatta da kuma amai da gudawa wanda idan ya faru har ma jini yakan daukewa akan samu wa'yansu ake musu karin jini to idan an musu wasu kafin a yi karin jinin ma sai ya zama a ce kawai mutum ya mutu yanzu yaya um, yanayin jikin yaron yake a yanzu dai gashi ina tare da shi ma da dan sauki amma kwanan nan ma da abin ya dawo masa yanzu nan ma haka dan saukin ya samu ya toyawo zo abokina ya sunanka ya jikinka yake yanzu da Kana cin abinci yanzu? Ka eh. Allah baka lafiya. Mu dai annoba ce ta faru a wannan gari namu na garin gidan dugus muke ta fama kuma yanzu hakan nan mun sauke alkur'ani akalla ya kai kashi biyu. sannan an raba addu'o'i dukkan masallatan mu idan muka yi kamsa salawati muna yin addu'a akan Allah ya tumbuke mana wannan bala'i da ya samu da mu sannan muna kira ga gwamnati da ta taimaka ta mana asibiti da hauren taimako na ainihin magunguna da wadda za mu tallafa wa yara. Ya sunanci? Sa'ura. Shekar ki nawa? Shekara tara. Yanzu an ce mana kin yi zazzabi ko? Mm. Amma kamar kin samu sauki ko? Safin mm. zazzabi. Da ciwon ciki. Mm, ya sunan malam? Ni Basiru, da farko dai zazzabi suke yi. Idan suka fara zazzabi, sai cikin sai kumbura. To daga nan, idan cikin sai kumbura, suna nan da aka kai su asibiti. To, sai ka ga kamar sun samu sauki sai ga abin ya da musu a gidanka kana da waɗannan abin ya shafa eh akwai akwai ƴaƴan yayuna akwai ƴaƴan kanina dan a ciki ma a ran ɗaya ma guda uku ne suka rasu a cikin gidan ku eh a cikin gidan guda uku ne suka rasu akwai yarinya ta akwai yarinya wannan yayuna akwai ma ka ta rasu eh da a gidan naku rana ɗaya ran ɗaya guda uku ne suka rasu wannan cutar ta fi kama yara kina eh yara daga yan shekara biyu abin da ya yi ƙasa haka yawancin yara abin da ya yi ƙasa duka suke kama to akwai asibiti ne a nan garin gaskiya babu mu ko ta mu bawa garin nan hidin mu je wangara zuwa laraba to tun yaushe ne wani abin ya fara kuka fara zuwa eh gaskiya da da fara da wannan jinya a cikin garin nan tun kamar irin bayan babba sallah din haka aka fara kun sanar da hukumomi eh hukumar daga baya abubuwan suna zuwa suna jinjinta mana zahira an ce yaran ku suna tarshin lafiya wasu ma na mutuwa wallahi kwa yaya abin yake ne kai abin duk daga hannu daga zazzabi dai du shi kuma ya rufe a gaba bu wallahi wannan kwakwan bi ma yana mun ji asibiti mun ji asibiti amma ina ka gani har yanzu ba samu tera abin ba yaya alamun kuke ganewa sun kamu da wannan lalura daga zazzabi dai suke kamuwa shi kuma Ya rufe cikin sai kumbula he kai kama haka kahi yana yi hiki nan kuma eh, kumbura yake sosai haka eh cikin nake kumbura wallahi kuna ah, lura da cewa ko sai sun ci wani abu ko sun sha sannan haka take faruwa ko kuma eh, abin yake duk dai haka da in Allah ka abu ba sai an ma wani kuma sai ya ci yake yi eh, wani irin abincin suke ci duk dai ga hana abincin mu dai haka na ƙauye haka dai zuwa hinkafa taliya haka dai kunu duk dai ake yayya eh daga tuwo kenan ba wani abinci ko na jeji haka a tsinko yaɗiya ko ya kuwa haka ba a tsaftace ba tabbas sosai yara su ci ko wani abu mai kama da haka ana cin ya kuwa amma kuma ai ba sosai ba sa'i sa'i dai ana ci yanzu ke 'ya'yanki na yanzu guda uku ne a yaran nan naki a shekarun baya akwai wanda ya taɓa yin zazzabi A ah, suna da zabi amma kuma ba kaman wannan ba. Yau shine dama abin da nake so in ci wannan din yana da bambanci da wancan. Gaskiya iya da bambanci da wancan. To me bambancin sa? Ya fi da zabi ya fi jinya. Amma wancan duk ba su haka ba. Tunda hi wancan idan aka yi aka bai yaro magani ko aka yi dan asibiti haka yana samun sauki. amma wannan an kai asibitin an kai asibitin ya gani kamar iya ya samu sauki sai ka ga ya da dawowa me kuke ba su da kuka ga me kuka fara ba su misali maganin asibiti ya ke bai haka maganin haka kwaya za a so mihi kuma an ga bai samu sauki ba sai a tafi a kai asibiti ba kwa ake sa akwai dan jike-jiken mu na mutanen karkara kwarai kwanai. ana yi tun dan jika musu wani abu ne ku ba su ko kudan shafa musu musamman in cikin na ya dan kumbura duka ana bayarwa maganin gida haka ba duk ana hadawa kan ana bai yaro me da me kuke ba su haka dai kamar maganin bayan ma maganin rana mm. maganin laima eh. haka za a hada yaro a bahi mm. kuma an ga abu bai tafiya ba ya tafa kan ya asibiti yanzu wannan da yake kan cinyarki kwana nawa da wannan zazzabi gaskiya kwan biyu ya haura wata biyu ma gaskiya Wasu daga cikin iyayen da wannan cuta da ba a san kanta ba ta kashewa 'ya'ya. Zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su am. Kai a gaida likita bokan turai, a mai da niyya sosai. na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budai yabo ba ha badan budai yabo kurin waka dai dan su ceci rayu? ai sake wasu na ga Allah rabi to kamar yadda na fara faɗi tun da farko abin takaici mutanen garin ba su shaidawa hukumomi a lokacin da aka samu bular wannan cuta a kan lokaci ba kamar yadda wakilin mai unguwa ya shaidawa wakilin sashen hausa a hira da ya da shi to amma kash ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu je ta bakin mai unguwa da kuma mai wakiltar shugaban ƙaramin hukumar wannan gari. a halin yanzu kuwa a madadin mahmud ibrahim kwari jimmai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya a san da ce duniya ana ta wani Ba ana rawa kuji na